أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da laraba 29 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan yuni shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin Badi na goma sha takwas babun fin anil bida'i wa muhdathatil umur a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da biyar za mu tashi akan hadisai bayan mun bibiyi ayoyin da malam ya kawo kamar al'adar littafin idan ya kulla babi sai ya kawo ayoyi da suke kamaiceceniya da babin da ya kulla saboda ya mara wa babin baya wai ba da molan kayan yi su ba babin nan da ya ce babu kaza akwai aya da take magana akan wannan babin kaga ya fara gamsar da kai an addini ba ra'ayi bane na biyu kuma sai ya bisa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka mara wa wannan babin da baya ka gane cewa akwai fikihu a cikin karatun malam yace wa amman ahadithu kathiratun jiddan kaga hadisai wanda suke magana akan hani akan bid'a da kuma kirkiro wa'ansu al'amurra na addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba yace suna da yawa wa hiya mashhuratun kuma hadisai sun shahara a wannan babin fa naqtasiru ala tarafin minha malam yace zamu takaita akan wani bangare daga cikin hadisan hadisan da suke magana akan bid'a a cikin al'amura na addini sa'annan kuma da kirkiro al'amura wanda babu su kuma a shigar da su a mu na musulmai muna gudanar da rayuwa a kai malam ya ce an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd muttafaq hadithi daga nana aisha Allah ya kara yadda a gareta ta ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man safi amri na hadha jumla shartiyya duk wanda ya kago wani al'amari a cikin addininmu wannan ma laisa minhu abin da da can baya cikin addini ya kawo shi yanzu zala ce fahuwa raddun to an maida masa wannan aikin wannan hadisi yana daga cikin jawami'ul kalim na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam nawawi da sauran malamai suke ce suna daga cikin jinshi na addini innamal a'malu niyyat kai kenan na biyu man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa radd innama al-a'malu binniyat dukkan ayyuka akwai niyya bi duk abin da za ka yi idan niyyarka Allah ka nufa to za ka samu ladansa kuma za ka yi wa mutum hukunci kawai don kagansa ka ce ka zane amince wannan imamu mak'ul Allah ya masa rahama ya ce ra'aitu rajulan yabki fi salati ga wani yana kuka a sallah fa qultu mura'in sai ce sai na ce wannan riya yake sai ce fa albuka limuddati sanatin faɗin wannan kalmar da na yi sai Allah ya haramta mun kuka na tsawon shekara ɗaya ban iya kuka ba ibn abid duniya ya ambace shi a cikin al'ukubat nasa wato wa mutum ba, shishigi ba a yi wa mutum shishigi a kan tsakaninsa da wa Allah kyawun niyyarka baya sa aikinka ya karɓu sai ya dace da sunna an gane don mutane da yawa za ka ji sai baka ai abin nan wallahi Allah nake nufi ba wanda ke shakkan ka cewa ba Allah kake nufi ba amma sai aikin nan ya dace da sunna na za ka samu ladansa in kuwa bai dace da sunna ba ba lada ka samu ba laifi ka samu hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wani sahabi ranar sallah idi ban sallah a nan da kwana goma muna tsammanin sallah ya zo ba ranar layya da sassafe ya tashi sai yanka ragonsa katotar rago da sassafe da duk duku ya yanka ragon ya fede ragon ya kasa namun ya raba wa talakawan da suke makwabtansa kyakkyawan niyya ce ko ba kyakkyawan niyya ba burinsa a ce naman ragonsa ne farkon abin da talakawa suka fara sa a baki wannan kyakkyawan ce ko ba kyakkyawan ba da aka zo idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudda sai ce man zabaha shatahu qabla al-eid falyazbah makanahu al-ukhra duk wanda ya san ya yanka dabbarsa kafin aje idi ne to ya maye gurbinsa da wani sai wannan abin ya shiga kwakwalwar wannan sahabi ya ce kai ya ma'aikin Allah ni fa da sassafe da duku-duku na yanka ragona kato kuma na feɗe na kasa naman saboda burina makwabta na a ce naman ragona ne farkon abin da suka fara sawa a ciki kafin su je idi ana kyakkyawan niyan ce ko ba kyakkyawa ba kyakkyawan niyan manzo Allah ya kalle shi yace shatu ka shatu lahmin ragon ka ragon nama ne nama kaci amma ba ibada kai ba yace to ya ma ma'aikin Allah ina da akuya amma bai shekara ba katar sa takwas na fi son akuyan nan fiye da katar ragon nan da na yanka zai wadatar min in yanka shi a makwabar rago tun da wancan nama ne na ci ba na ibada ba sai mazala ce ya halatta gare ka kuma baya halatta ga wani bayan ka sai yanka wannan akuyan dama akuya a ka'ida shekararra an gane a ka'ida shekararra to amma shi saboda halin da ya shiga sai aka ce an daga masa kafa an masa rangwame kyakkyawan niyyarsa akan ragon nan bai sa ya samu ladan da ake samu a ibada ina fata mun gane wannan sabon wannan yana so ya nuna mana kyakkyawan niyyarka a duk wani aiki da za ka yi addini in dai a addini ne kyakkyawan niyyarka baya sa ya samu shiga a wurin Allah sai ya dace da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai abu guda biyu nan ake nema shine Fudail bin Iyad yake fadi a karkashin allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai ce ahsanu amala sai ce akhlasuha wa aswabuha aikin da aka yi don Allah sannan kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aiki an yi shi don Allah amma bai dace da karantarwar manzon Allah ba ba lam yakun ahsanuha haka kuma idan ya zama na cewa an dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba a yi shi don Allah ba shi ma lam yakun ahsanuha saboda haka dole sai ya hada abin nan guda biyu akhlasuha wa aswabuha an yi ne don Allah kuma ya dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai mu yi wa kanmu karatun ta natsu mu yi wa kanmu adalci yaya muke yi saboda anan ya ce fa huwa raddun ai mardudun alaihi an maida maka da wannan aikin shine malaman usul fiqi suka fitar da wannan ka'idar wannahyu nahyu yaqtadi al fasad hani yana hukunta lalacewan abin da aka hana ka aiwatarwa saboda ka kayi shi baka da ladansa bal kana da laifi shine illar bid'a Sufyan al yake cewa inna sahiba bid'a ahabbu ila shaytan min sahibi ma'siyatin yace dan bid'a ya fi soyuwa a wurin shedan fiye da mai sabon Allah suka ce akaramaka Allah ba mu gane wannan karatun ba me kake nufi sai ce saboda shi ne sabon Allah ya tarifu bi zunubi ya yadda sabon Allah ne wa saufa ya tubu ƙariban an ba'idan sannan zai tuba yanzu ko gaba amma sahibu bid'atin yara annahu yataqarrab ila Allah zulfa kaji illa shi shi kuma mai bid'a shi yana ganin kullun kusanci yake ƙara samu tsakaninsa da ubangiji kaji illa bid'a sannan kuma abu na biyu bid'a tana hana mutum shan alkausara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukan mai da inna a'tainaka al-kautsar aka ganshi ya dan lumshe idansa sai aka ga yayi murmushi sai ce sai karanto inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna aka huwa al-afdar sai ce atadruna mal kautsar wai shin kun san menene al-kautsara sai ce nahrun fil janna a'tanihi Allah azza wa jalla Tabci ne a cikin aljanna Allah ya bani tsuluhu masiratu shaharin tsawon teku wato wannan tafcin tsawon tafiyan wata ɗaya wa arduhu masiratu shahr haɗinsa tafiyar wata ɗaya. ma sai ce ma'uhu ahla min al'asal ruwan alkausara ya fi zuma zaki wa abiyar minan laban kuma ya fi nono fari saboda haskensa man sharifa minhu ka'san lam yazma fihi abada duk wanda ya sha kofi ɗaya na alkausara har abada ba zai ƙara jin kishi ba sai dai ɗari a kawai ya sha amma ba don kishi ba kuma sai ce la a aqwaman min umarci. zan ga ana kada wasu mutane daga cikin al'ummata fa aqulu lil mala'ika sai in ce wa mala'iku ha'ula'i min ummati halummu ilayya wa'annan ai al'ummata ce ina kuke kaɗa su ku dawo da su wurina ka san kowane addabi yana tare da tawagar mabiyansa zan ga ana koransu daga cikin mabiyana ana kada su gaba sai mala'iku su ce a tadiri mallazi a haɗasu ba'adak shin ka san me suka ƙirƙiro bayanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a sai su ce mai qad ghayyaru wa baddalu sun canza sun juya abinda ka karantar da su ba shi suke yi ba sun kawo nasu na daban sai manzo Allah ce suhqan suhqan ai bu'dan a nisantar da su a nisantar da su kaga bid'a ta hana musulmi shan da alkautar shi sa ali bin abi talib yake cewa idza zaharatul bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a idan bid'a ta fito a cikin al'umma kuma ma'abuta ilimi ba su nuna abin nan ba daidai bane to wannan abin sai ya zama sunna abin bi mutane sun ɗauke shi mai ibada in baka yi shi ba ka yi laifi yanzu barin kawo mana misalai mu da kanmu mu dinga shigar da shi sannan mu gane yanzu a ɗabi'ar mutane idan an maka mutuwa in baka yi zaman makoki ba aji duniya za a ji ka ko an gane za a ce wane baya kaunan mahaifinsa uku uba ne ko kun uwa ce sai a ce farin ciki ma yake yi da mutuwarwa babarsa alhali kuma bid'a ce a ɗaya kenan nan manci wannan zaman wato addu'an uku da ake yi shi ma ne gida ne addu'a na bakwai da ake yi shi ma ne gida ne arba'in da ake yi shi ma mai bid'a ne sannan shekara da ake yi shi ma mai bid'a ne ina masu sa a facebook yau it is one year you have passed away we love you Allah loved you most shi ma bid'a ne an gane ai mutane na yi ko to wannan al'ada ne na Kiristoci da yahudawa aka ɗauko shi su ne aka san su asali duk wanda ya san wannan ya san su su ne aka san su da wannan asali to yanzu sai mutane suka ɗauko suka ɗabbata shi sai ka ji an ce Allah ya jaddada rahama a kabarinka wa ya ce maka yana cikin rahama saboda in ka ce ya jaddada ka tabbatar da akwai ko ya ƙara wani ne aiwa Allah gatsi ai musulmi fata ake sai ce muna fatan Allah ya rahama masa ko sai ce Allah ya jaddada rahama kenan da can akwai ana so a ƙara wani ne wa ya gaya maka اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا kale ka gaibin Allah ne ko ko kana da wani alƙawari tsakaninka da Allah akan haka Abin wannan karatun Abin wannan idan idan matan mu ta haihu sai mu ce za a yi suna Kau suna ma sai a ce to kai an ce taron suna bayi da kyau a kawo masallaci ya ce kai ya ce kai an yi haihuwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda hakan asali ne ai manzan Allah zai haka ne kawai wa mutane yace an haifa man ka jiya da daddare na sa mai suna Ibrahim sunan babana annabi Ibrahim shine Mariyar ta kusiya ta ya faɗa shikenan kai kuma idan an maka haihuwa abinda aka ce in mutum ya ganar da kai haihuwar ka ce barakallahu fil mawhubi laka wa shakarta alwahid wa ruzikta birrahu wa balaga ashudda ma'anarsa barakallahu fil mawhubi laka Allah ya yi albarka a kyautan da aka yi maka wa shakartar wahi kai uba da aka yi maka kyautar nan Allah ya sa ka gode wa Allah wanda ya maka wannan kyautar wa ruzikta birrahu Allah ya azurta Allah ya azurta ka wannan ɗa ya zama mai biyayya a gare ka wa balaga shudda. kuma Allah ya raya maka shi ya kai wato shekarun balaga har daga arba'in zuwa sama wannan shine abin da manzo ya ce mu yi Allah shi muke yi shi muke yi sai mu kawo goro ko mu kawo dabino sai mu ce a raba a gaya mutane wace mu a duk duniya ba abin da muke so ku gane a tarbiyya ba wanda ya kai ka kai uba ka haifatan ɗan alaƙa da wannan in ka ce Allah ma ɗana kaza an gama sauran kawai dai addu'a ake nema kamar yadda manzo Allah ya karantar albarka kowa yi to amma mu yanzu ba ka yi shi ba sai zama mai matsala a wajen mutane ya ce ka ko su ma sun ce ma a daina ma addu'an suna kwata-kwata yan izala ne su an yi haihuwa kuma dan Allah tun daga littattafanmu na bikiwu ai akwai babin hakika ko? don Allah akwai maganan nan a ciki sun manta ne? Ki kaga al'ada ce sai muka mai da ita addini kuma in ba ka yi ba sai a ce ka yi laifi al ka zo da wani sabon abu a cikin al'umma kaga wannan shi ma bidiya ne magana wannan in aka yi maka haihuwa sai a ba laifi bane dan ka sanar wa mutane an mun haihuwa kowa ji a ah, Allah ya albarka wannan addu'an shi ya kamata a ce kowane musulmi ya sani ana gaya maka sai ka ce barakallahu fil mawhubi laka wa shakarta alwahib wa ruzqta birrahu wa balagha ashudda in ba baka haddace da larabci ba ka rike ma'anarsa da Hausa Allah ya yi maka albarka da aka baka ya sa ka zama mai godiya ga mai kyautan shine wa sannan Allah ya azurta ka da biyayyan wannan ɗa sa'annan kuma ya raya maka shi zuwa shekarun da za ka amfana da moransa saboda shekaru na shuddahu shi ne ne shekara arba'in to a duk yaron da ya kai shekara arba'in a wajen kumansa ai uba zai amfana da shi haka ne? haka kana ana ce maka me daga arba'in ne zuwa sama to kenan Allah ya raya maka shi lokacin da zaka mori wannan da to wani wani kuma addu'a kake nema da ya wuce wannan shi wannan kaga wannan shine tarbiyyar da addini ya bamu sannan mu dawo happy friday juma'a mubaraka muna cewa ko kristoci suna cewa happy sunday yahudawa suna cewa happy saturday mu kuma muna cewa ne happy sunday happy friday shine juma'a mubaraka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana na naran da Allah sai kun bi hanyar waɗanda suka shuɗe gabaninku shibiran da shibirin tani da tani zira'an zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra jubbin la dakhaltumuhu kai da za ku shiga da za su shiga kamun dabo ku musulmai saboda tsinkan koyi da kristoci da yahudawa sai kun bi su abin sai wa sahabbai bambar kai al yahudu wan nasara suka ce ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin musulmi zai daina koyi da tarbiyyar musulunci zai koma yana koyi ne da kristoci da yahudawa a duk abin da suka yi na rayuwa sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in asuka kaga su ne suke yin a kafarta asali waye aka sani yana plaster ɗin kabari yahudawa da kristoci ko yanzu waye ake koyi da su yanzu ka shiga bashe maro zuciya ka sai ta yi kamar ta fashe kuma rashin hankalin mutane shine yanzu don Allah ai can nan ɗin cika ya yi aka koma can ko? can da aka koma ba a yi irin wannan taɓargazan ba ya gama cika to nan yanzu ana wannan taɓargazan in ya gama cika in aka koma can inda can haka suka yi za a iya koma wajen? to in mutane ba su yi hankali ba wallahi nan gaba wajen da za ka binne ɗan ƙunka su ya gagara wannan makwantar kuma duk wanda za a zo a ce za a kawar da wannan dutsen zai ce zai fada zai ce dan uwansa ne kaga yanzu me yana girmama magawa da aka hana hatta fitila manzo Allah ya hana a sa a makabarta hatta fitila manzo Allah ya hana a sa a makabarta to amma yanzu ne muke yi ina fata an gane yanzu ne muke yi ya hana kada a fenta kuma kada a sanya masa wannan wane kenan laji wani ko malam wani ko akara makallawa wani ko profesor wani ko dakta wani ya mutu an haife shi rana kaza ko ya mutu kaza wannan al'ada ce tawa ta yahuda da kiristoci yanzu waye ke yin tunkaho da shi musulmi kai in kai magana ma cibi ya zama kari kaza akwai muna da matsala kuma wallahi idan ba mun tashi tsaye mun yi kokari mun yaki wannan bid'a ba wallahi nan gaba kana ji kana gani inda zaka binne dan uwanka idan ya zo sai ya gagara karshen da kila kai ne maka ka mutu za a zo da kai ba wajen da za ka dan yadda dai aka ɗauki wannan tsarin abin da zai kai kenan kuma abin takaicin su masu aikin wurin su ne suke daukan abin contract idan kana son na duwatsu dubu kaza idan kana son na plaster dubu kaza idan kana son na tile dubu kaza su za ka ba ga ga ga simintinsu a gefe kawai su za ka ba su contract su maka wannan aikin alaisa minkum rajulun rashid ga wannan barnan ana nan ana nan nan gaba inda za ka binne ɗan uwanka idan ya rasu sai ya gagara ƙila kai ne ma in ka mutum an je da kai babu wadanda za a binne to ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanansu duk wa'annan suna daga cikin ɗabi'u na bidiyo'i da aka kirkiro su a addinin musulunci yanzu don Allah ba kana shiga ba ke algharqad ba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzo Allah ake binne mamata har yau ba a daina binnewa ba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake binne mamata akwai wanda ya kai sahabbai daraja a duniya to amma har yanzu ana binne mutane a wurin to da haka aka yi za a samu wajen da za a binne wani yau to ya kamata mutane mu yi wa kanmu karatun tanansu wuri ne na kowa da kowa na musulmi idan ka zo ka gina ka ga ɗan abin da bai iya cinan haka ba to sai ya ci haka saboda ne za a faɗaɗa shi ko a ci space ɗin wani sannan kuma wannan gawan ka girmama shi wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana girmama kabari irin wannan girmama wanda kiristoci da yahudawa suke yi wa kabarruka kaga saboda yana kai ga bautan kabarruka to yau ba komai bane a idan mutane har kuma na Umar ya sa an cire wannan bishiyar wanda aka yi baya a karkashi saboda kada mutane su fitinu da ita ina fata an gane sannan ya zo sumbatan hajarul aswad ya ce ya hajarul aswad innaka alamu an anni a'lamu annaka hajarun la tadur wa kai hajarul aswad kai ka san ni umar na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أدني عمر ناقما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا سباتا كبا ني عمر والله بزن سباتي كبا أريد يكي تسعى متاني أما انت وانا تو duk wani aiki da in dai a addini ne ka ɗauke shi a faifai shi sa ibnu taymiya abin da yasa zan kawo wannan ta'arifin ga bid'a yace bata shahara a bakin mutane ba ta'arifin wato imamul eh, imamu shafi'i shi tafi shahara a wajen malamai amma ibnu taymiya yi wannan ta'arifin a cikin ittifa'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim yace bid'a yace kullu amrin da sababuhu wa muqtadahu في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكن أن يفعله ولم يفعله هو بدعة هذا جيش كبير كل أمر كل الأمر وجد سببه فالدليل ساموة أنسى بيش أزامنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاه بأبن يقنص وأمكن أن يفعله من ذا الله ينادى دامر يأي وتد أيشن ولم يفعله أما به با fa huwa ne bid'a sai ibnu tamiya ya ce bid'a ce dan sai mu dauka an yi mutuwa a zamanin manzo Allah ko bai ba yaya manzo Allah yayi yayi ya sa ya ce a gina abin nan a kabarin ya ce a sa duwatsu irin wannan da ake sa ya sa ya ce a sa ta ko a sa abin nan na je din mutuwa shi haihuwarsa ta gabe ba kaga wannan aikin bid'a ce amince wannan sannan an yi jimmu'o'i da yawa a zamanin manzan Allah sahabai suna da damar da in sun haɗu da juna ce a ah, jima'a mubaraka masha Allah haka ne to abinda nake so ku gane illa bida'a idan ta zo dan ne sunna take ranar jima'a ga sunnonin da manzan Allah ce na farko ranar jima'a liman zai karanta suratul sajada da suratul insa. sallan asabahi kaman shannan ko kiyama ɗaya kenan ko na biyu zai karanta sura eh, zai karanta suratul kahfi na uku tun daga daren alhamis manzala ce ya yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yinin juma'a ga baki daya an gane na uku kenan na hudu yayi gaggawa yayi wanka ya je sallah saboda ya samu ladan da ake samu kan ne gaggawan zuwa sallan idi a abuwan juma'a idan ya je kuma ya zauna ya yi shuru sannan a masallaci ba a yin firi hudu ba saboda shi ma a ce ina fata an gane kawai idan ya zo masallaci kowa ya zauna ya ta tilawarsa ya ɗauka mai karanta kafi ya karanta kafi wanda zai dinga salatin manzo Allah ya ci gaba da salati wanda zai dinga nafilfili ya ci gaba da nafilfilinsa shi muke a masallatan mu an gane sannan abu na biyar shine yayi shiru ya sauraro hudu kalliman da muhimmancinsa manzo Allah ce duk wanda kaga yana magana kace mai yi shiru ko haka kai condemn jima'anka ko haka ka condemn da sauraro hudu ba ka natsu kaga mutane suna surutu ka yi gobe kamar baka san su ba an gama sallah sannan ka kira su ka musu nasiya amma kanka mai haka hannu haka mai kawai ka yi fuska ka iya ruwa ne fit da kai abu na shida shi ne. bayan sallar la'asar ka ka zauna ka kintaci sa'an nan da mazala ce in kai addu'a Allah ya karba magabata ana ina da sallar al'asar idan suka kafu suka daga hannu to sai magarba saboda suna kintatan wannan lokacin kaga duk wannan sunnonin an mantar da kai abu na shida ka safarin kaya in akwai sannan ka shafa turare an manta da wannan yanzu kawai sai ka gada sun safe ana kiran sallan farko sai ka goni ya zauna a bakin waya kif juma'a mubaraka kif baka da lada laifi ma kake da shi wace ka yi ya mai da shi kawai kai wani ma har yake yi wani na turo maka eh, eh, juma'a mubaraka ba kai complimentin ba cikin ah, ah, banza complimentin ne zai bayan kai abin da kai ma ba daidai ba ne ina fata an gane ya zama ruwan dare kowa kawai za ka ga wannan ya tura wannan ya yi fodin wani in ya gana wancan ya fi nashi kyau ya ka je abin nan wai wani ma saboda dabara saboda ya ji mai wannan sai ya cire juma mubaraka sai ya sa a ciki ya ce oho ba ni za ka yi wayo ba Allah ni za ka yi wayo ba Allah da ya hana ka ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ka ai ya sani sai aka shafe juma'a mubaraka dan addu'o'in nan da ake sai aka mu juma'a mubaraka shi sai cire juma'a mubaraka saboda nayi magana sai a turo ranar juma'a kaga baka yi ba a cinyan ba kafan baya a daidai ba ne ni kuma ba zan yi complimentin ba in so dubu za ka turo min haka dai zan bar shi ba zan ma complimentin ba saboda na san ba daidai kai ba kuma ni amana ce ta ilimi na gaya maka ya rage gare ka ɗauka ko ka ɗauka uzuran au zura. kawai shine na isar maka da sako in baka sani baka sani in ka sani ka ci gaba to ya rage gare ka to kaga wannan yana daga cikin uh, wannan shine ne huwa raddun din ai mardudun alaihi duk wani aikin da aka ya ce kai ba in kai an maida maka da shi muttafaqun alaihi akwai wata ruwaya ta Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa ce cewa qala bunu Isa Imam Abu Dawud yace ibn Isa yace man sana'a amran ala ghairi amrina fa huwa raddun wata ruwaya man sana'a amran wanda yi wani al'amari ala gairi amrina ba umarninmu ba in ji mazala Allah fa ai alaihi an maida masa da wannan aikin Allah bai karba ba kuma yana da laifi kaga yanzu ya kamata mu yi wa kanmu karatun tana ko duk wani abin da muka san muna yi ba daidai bane karkace mun saba sabo ba dalili bane menene shari'a ta ce saboda ne muna faɗi ne don mu gudu mu tsira tare amince wannan a malam wane na yi malam wane ya ce malam wane ba addini ba ne mutum ne ɗan adam ne zai iya daidai zai iya kuskure abinda aka ce ma manzan Allah ne kaɗai idan ya faɗi magana dole ka bi in kuma ya yi hani dole ka hannu shi sa imamu malik ya ce kullum يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر فأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kowane mutum a duniya in ya faɗi magana za iya karɓansa kuma za iya maida masa da magana a ƙi karɓa yace banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya faɗi dole a shi kadai ne idan ya hani dole a hadu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu ya lace ne wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abin da ya hane ku ku bari a ce a ka ce to nan gaba za a a ku bari kawai dan ba daidai bane Allah ka shirye da mu wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imamu muslim yace man amila amalan kaga al-nakiratu fi siyaq ash-shart al-umum wanda yayi wani aiki laisa alaihi amruna ba umurninmu bane akan wannan aiki in dai a matsayinsa na musulmi ne fa huwa raddun ay mardudun alaihi an idan masa wannan aiki, bai da lada hal yana da laifi saboda ne yawma yunadihim ma za ajabtumul mursali ranan da Allah zai kira mabiya gabaki ɗayansu sai ce me kuka amsa wa manzanni yanzu wa ake so a tambaye ku kan manzanni saƙon da manzo ya zo da shi kun amsa ko ba ku amsa ba shi sa imamu malik kamar yadda ibn majishun ya nakalto shi daga malaminsa imam malik ya ce mani bid'atan fil islam yaraha hasana faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risala yace duk mutumin da ya kago wata bid'a a musulunci kuma ya bata suna wai bid'a kyakkyawa ya ce wannan mutumin ya ce manzan Allah ya yaudara al'umma sai karanto al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau dinnan ranan juma'a a arfa ina fata an gani. a shekara ta goma bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a filin arfa aka saukar da wannan ayar Allah ce yau nan akmaltu lakum dinakum na kammala muku addininku abin da ya kammalu yana buƙatar ragi sai ce wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku sai ce wa raditu lakum al dinan na yadda muku da wannan musuluncin da manzo Allah ya shine kadai addini sai imam malik ya ce malam yaku zaka yawmu dinan fala yakunu al-yawma dinan abinda bai zama addini a wannan lokacin ba yau ba zai taba zama addini ba ya baka ka'ida ko duk wani abin da muke yi sai mu koma baya yaya aka ce mu yi yaya sahabbai suka yi in suka yi shike abinci wannan yaya muke ɗaurin auren mu a ka'ida kai uba kai kake ba da aure kai ne ne ɗaura auren wancan addu'a kawai ko amma suka da an ce wai liman ya ɗaura aure ba liman ba ne ke ɗaura aure an gane siga shine aure al-ijab wal qabul shine wanda malikiya ke kira mahal na baka na karba kaci wakili na ango da wali na amarya ko zai tashi zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru har zuwa karshe sai ce amma ba'du fa inna azzaqal hadithi kitabullah har zuwa karshe sai ce ni wane wakilin ango wane ya turo ni in nema masa auren iyarka wacce a bisa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma waliyi sai yi kai ma in alhamdulillah har zuwa ƙarshe sai ka ce ni waliyin wacce na aurar da ita da wani hadisa sahihi kaza ko misali kuma ya biya lakadan ko ajalan zai biya an gane duka ya halatta a musulunci an gane saboda haka na daura musu aure shi ke na aure ya kullu wancan kawai addu'a ake yi aure ya kullu amince wannan aure ya kullu wannan shine addini kuma mutum biyu ma za a iya daura aure an gane irin wa'annan abubuwa ana so mu san su a ilmance ba da molanta ba to amma sai ka sakacin mu yayi yawa akan al'amarin mu na addini akan al'amarin banza na duniya wanda zaka mutu ka bar duniyar to sai ka ga mutum yayi ta iya ta bata lokaci akwai wanda wallahi kullum in garin Allah ya waye in bai je ya siya jarida ba yana zaune za a kawo mai mai jarida saboda yana so ya san me abinda duniyar take ciki amma fa bai san abinda duniyar addinin sa ke ciki ba wanda kuma wajibi ne akan sa ba a ce kowa ya zama malami ba amma dolanka a matsayinka na musulmi ka san duk abinda Allah ya wajabta maka kaga sallah dole ka santa da rukunanta da sharuɗanta da komai dolanka ka santa in ba ka santa ba akwai matsala wallahi akwai matsala ga muwaffa da Allah azumi dole ka santa sharuɗanta da abin da ke gyara ta da abin da ke iya lalata ta dole ka santa saboda rukuni ne daga cikin rukunan mai musulunci yana daga cikin shika-shikan mai musulunci dole ka san shi sannan mai zakka in kana da hali dole ka san shi an gane sa'annan kuma mai aikin hajji shi ma in kana da hali dole ka san sharuɗai da komai na aikin hajji a matsayinka na musulmi saboda ne yana daga cikin shika-shikan ne musulunci sannan kalman shahada dole ka santa da kuma sharuɗanta da abin da ke warware ka kaga wannan ka santa ba akwai matsala don wallahi ka ji tsoron da da Allah tun yanzu ka fara gyarawa dan in har kana musulmi baka san sa ba ka ji tsoron gamuwarka da Allah kuma akwai matsala akwai tarniki tsakaninka da ubangijinka saboda dolanka ka san addininka amma ba dolanka ba ka zama malami an gano wannan sakon duk wa'annan ababen guda biyar da na lissafa mana kai shika-shikai ne nawa wanda ke kan ka shine shine akwai bambanci da wanda ke kan malam ba bambanci yadda yake kan malam haka yake kan dukkan kuɗi ne saboda haka kaga dole ka san shi amma sauran abubuwa masu zurfi ba a tilasta ka ba amma dolan ka ka san musulunci yau idan ka kwanta ka mutu za a tambaye ka neman rabbuka kaga la ilaha illallah ko wa man nabiyuka muhammadur rasulullah sannan wa ma dinuka me addinin ka kaga arkanul iman arkanul islam al khamsa kaga kaga shine din kaga baka sani ba kaga akwai matsala kaga wannan abubuwan dolan ka kasan su ka sani cewa Allah ya halicce ka ne dan musulunci kuma ya halicce ka ne don ka bautata masa ko da ka abin da kake yi na musulunci dole ka san sa amma in kaki ka tsaya ka ce kana neman kuɗi ba hana ka kuma neman kuɗi ba kuma ba ce neman kuɗi haramun bane a kada neman kuɗi ya shagaltar da kai daga bin dokokin da Allah ya ɗaura maka na wajibi ka sansa a matsayinka na musulmi baka da uziri a gaban Allah kuma ba abin da ka iya gaya wa Allah in ka mutu a haka ina fata an gane shi sa nake cewa dole ka yi ƙoƙari ka tabbatar da ka ajiye wannan a gidanka alal aƙalla mutum ɗaya malami abin gaban duniya alal aƙalla ka tabbatar ka ajiye guda ɗaya a gidanka saboda duk can da kake gani yarin yuli-yuli, suna kana tafiya ba za ka gane ba sai bayan ka tafi duk alkhairin da zai yi a duniya bai kai abin da malami zai yi ba kuma wannan abin da zai yi ladan gabaki ɗaya kai ka same shi ka samar da shi a duniya za a baka in ya karantar da mutane dubu yanzu ba karatu muke yi hannun ba ba shara kallo ko in mutum miliyan suka kalla tana da ladansa sannan wanda ya haife ka yana da shi in miliyan tsinnan su ma suka sanar da suka yi shiyarin miliyan suka kalla a za a ya faru ko haka har zuwa ranar tashin kiyama to wani magaji ne za ka ajiye ya tuna da irin maka wannan aikin ladan da za ka samu uba ne ya kwanta ya mutu ga kuɗi ana bin uban miliyan ɗari ake bin uban ba cash ɗin a ƙasa amma akwai ƙasar ɗin da za iya biya yaran suka ce ba su suka ciyo ba uban sai ciyo saboda haka ya je ya san yadda zai biya ba shi. a nan garin kuma ba uba ne ya rasu haka ana bin shi kuɗi wasu suka zo suka ce suna bin shi kuɗi miliyan hamsin yaran suka ce ba su yadda ba kuma ga dalilai akan cewa ana bin ubansu miliyan hamsin sai ga wasu sun kawo miliyan ɗari uku baban na bin su miliyan ɗari uku suka ce to sun ji mutuwar baban suka kawo miliyan ɗari uku sun karbi wannan amma sun kasa ba da miliyan hamsin din nan da wancan ya kawo dalili yana bin su yana bin uban amma sun karbi wancan an ƙara amma sun kasa fitar da wancan su bada saboda suna gani zai musu shot sun gama lissafi zai musu shot abinda ba shi ya wahala ba kai ka wahala kuma kai za a turke a kabari ana tambayanka Allah ka shirya da saboda haka mu yi kokari mu tabbatar da cewa duk abinda da za mu yi mu nisanci bid'a mu nisance shi saboda yana da hatsari a rayuwar musulmi duk abin da kai a ciki baka da ladansa to kuma kai aikin banza kenan mun fahimci wannan to mu yi kokari mu tarbiyyar da zakatan komai na rayuwarka har wanka fa da mutane iya ruwa ne dan Allah ya ce wa in to aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce mafi yawan mutanen da ke turan kasa za ka yi musu biyayya Allah ce za su ɓatar da kai daga bin Allah in yattabi'una illa dhann komai suke bi ba sai zato wa inhum illa yakhrusun kuma kareraki kawai suke saboda aka ba ruwanka da mutane kai dai in aka ce ma wannan shine daidai kai ah wannan shi a ruwanka gidana ne abinda da zan yi kenan in ka je naka ka je kai wancan shikenan amince wannan sai ka ga ka zauna lafiya amma in ka biye wa mutane a mutane an saba yanzu ka ce ba za ka yi ba zai zama cibi ya zama kari ya daɗe bai zama ba akwai mai wuta a cikinsu akwai mai aljanna a cikinsu zai shigar da kai ne akwai mai talauci a cikinsu akwai mai arziki a cikinsu ba zai baka arziki ba kuma bai isa ya baka ba saboda waye ke badawa sannan kuma bai isa ya talauta ka ba kuma ba zai iya talauta ka ba saboda wa ke talautawan sannan bai isa ya saka aljanna ba kuma bai isa ya saka a wuta ba saboda waye ke da aljanna da wutan to me yasa zaka dinga wahalar da kanka akan mutum dan adam wanda in ka ce za ka mai biyayya shi kenan sunan ka so zai halaka ka kawai ka yi abin da yake shi ne daidai ba ruwanka da mutane ya daɗe bai zage ka ba ya daɗe bai kushe ka ba ba yi daɗe da wuta kuma ba yi da mai aljannan da zai saka shi nan idan muka yi kokari muka tarbiyyatar da zukatan haka wallahi zaka zauna lafiya shi yasa duk mai ka'ida yafi kowa zaman lafiya zaka da ce ah wane ha wallahi ba zai ba kan ku je wajen shi kada ka huta duk mai ka'ida ne mai zaman lafiya ai za ce ah wane ne dai ba zai yi ba shi kenan ka huta kuma irin mai abu ya rima a sha kiɗi shi ne za ka ce ah ko ga zai ana za ta yi to shikenan ya san amma ana za ce wane ne wallahi ka kuje dan ba zai yi ba kaga an hutashe ka kuma ka hutasar da kanka to mu yi kokari ne tarbiyyatar da zukatan mu akan haka abinda ba addini bane kan mu ko mun kyansa idan mutane kamar inda Abdullahi dan dan ah, Umar dan Khattab yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana yace dukkan bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa inda mazala ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce kaga mu yi kokari mu tarbiyyata da zakatun mu akai sahabbai fa inda suka sha daban da mu kenan in aka ce manzo Allah ba sa kallon kowa manzo Allah suke kallo ku duba Abdullahi dan Umar dan Khaffaf babansa khalifa nawa nawa na biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin babansa yana khalifa matarsa ta fito za ta je masallaci sai ɗansa bilal ibn umar bin khattab sai ce mama ba kaka yana hana mata zuwa masallaci ba sai abdullahi dan umar ya ce kai na ji daga bakin manzo Allah ya ce ala la tabu ima Allah masajidallah ya ce ku saurara in mata suka ce za su je masallaci kan ku hana su yanzu kana gaya mai cewa manzo ce ba sai Bilal ibn Umar ya ce wallahi la namna annahunna ya rantsi da Allah sai sun hana su zuwa masallaci Abdullahi dan Umar ya kalle shi fa sabbahu ibn Umar sabban sayi'an ibada labarin ya ce Abdullahi dan Umar ya zagi ɗansa mummunan zagi yace lam yusma minhu qaf tun yake ba taba ji irin wannan zagin ba ce na ce ma manzan Allah ya ce kada a hana ka ce sai kun hana ya ce kakanka umar bai isa ba ya zana magana waye magana manzan Allah ya ce yanzu ka ga yin wannan ne za ce ya mare na baban shi ko ya mare na uban uban ma bai da kifa an gane an gani to ana so a nuna maka girmar maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya faɗi to babu ba ka buƙatar maganar wani shi sa Abdullahi dan Mas'udin yace inni ara nas ayuhlakun kai jama'a wallahi ina ganin mutane za su halaka أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر ina ce musu manzan Allah ya ce sun kuma suna zuwa suna ce mu wai sayyidina Abubakar ya ce sayyidina Umar ya ce man abubakar wa man umar anin rasuli sallallahu kai waye man waye sai na bakar waye umar in an ce manzo Allah ya faɗi yanzu yana so ya nuna maka darajar wa manzo Allah sai na bakar ai samu daraja ba sai ta manzo Allah ai dalilin manzo Allah ya samu wannan darajar sai na umar bai samu wannan darajar ba sai ta wa da bai yi imani da manzo Allah ba ba zai samu wannan darajar ba wato ana so a nuna maka manzan Allah kaɗan ne ƙarshen tuka-tuka duk ko to ne in an ce ma manzo Allah ya faɗi ba ka bukatan kuma wani to idan ka gane wannan wallahi zaka zauna lafiya a ruwanka da wani a ni manzo Allah bai ba ni ba zan yi ba shikenan an gane wannan sai ka zance a shi wani ai ya cika zafi saboda kawai ka ce a tsaya akan maganar manzo Allah to hatta mawaki shata ma da ya waka ya ce mu je tsaya ga annabi muhammadu ya ce ya tsaya gawa annabi muhammadu ya ce duk wanda ya tsaya ga annabi muhammadu baya taɗewa a duniya kuma baya taɗewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu allahu akbar ka duba maganar magana ce ne ma'ana duk da dai kiɗin kuma ba halal ba ne haramun ne an gane don kada ka ce to mana ya shaɗi da shi kenan za a iya saura a'a ba daidai ba ne saboda kiɗin nan ya ɓata magana duk irin kyawun magana inda aka sa kiɗi da ya mai da shi haramun kiɗin nan ya mai da wannan magana haramun ka saurare shi amince wannan shi sa wani mawaki yake cewa a ah, latar mizuna ya kafafi shadduja بتسرع وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند ce la talmizuna ya kafa fi shadduja kai jemagun duhun dare ka zarge mu yana nufin yan biya, ta shaddudin cewa kawa sun cika tsanani wa taqarrufin mu kun cika wuce gona da iri la takzifuna bi shuzubi ce ku komai naku ya sha daban da na mutane sirna ala naji khalil Muhammad, muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wani kulli qaulin duk maganar da zamu faɗi nastadillu bi ayati sai mun kawo maka aya aw al hadith al mustaqim al musnad sai mun kawo maka hadisi wanda isnadin sa ingantacce ba wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu ba hadisi ingantacce za mu kawo maka kaga wannan yana nuna maka muhimmancin binwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa imamu ya ce isbir nafsaka ala sunna Ta hakurantar da kanka akan sunna sunna na da wahala kuma da sauki dan yanzu kuka ce zaka ga cewa su wannan suna shi yasa daban da kowa wa qif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda mutanen nan suka tsaya wa qul bima qalu ka faɗi abin da suka faɗi wa kuf amma kafu abin da suka kame basi ba kai ma kame shi sai ce wasu sabila sarafuka salih bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma in ka takaita akan shi Allah zai yarda da kai Allah ka yarda da mu Allah ka karba mana Allah ka shirye da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin kitabu sulh babu idza salahu ala sulhi dawrin fa sulhu mardudun haka imam muslim ya rawaito su a cikin kitabul aqdiya babu naqd al ahkam al batila wa qadd muhdathat al umur haka imam muslim ya rawaito sa haka imam abu daud ya rawaito wannan hadisi haka imam ibnu majah haka imam ahmad a cikin musnadin sa isnadi ingantacce ina gani saboda yanayin lokaci zamu tsaya akan wannan hadisi insha Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane saboda hadisin nan kusan ginshiki ne daga cikin ginshiki na addini in ka fahimce shi za ka gane in ba ka fahimce shi ba to zaka yi ta inda inda haka kuma zaka yi ta wahalan banza Allah ka kare mu saboda shi bid'a yana ka shedan na kawata maka shi kai ta yi kuma ba lada ga laifi sunna kuma sai a sa maka kyamatansa alhali kuma shine alkhairinka kuma ga sauki ina ba ta an gani. yanzu misali a sunna bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ana tafka ruwa ladan in yazo kiran sallah ka'ida ladan kana ji na a ka'ida in ka zo kiran sallah ana ruwa ana tafka ruwa kakka ce hayya ala sallah kace ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal a wajen hayya ala taini ko kuma kace ala sallu fi buyutikum ala sallu fi buyutikum sai kace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kai kuma in kana gida ka ji wannan ka fito ka fito don manzala ce an ce ka zauna a gidanka ka zauna a gida yadda liman ya zo misali liman na masallaci ladan na masallaci da wasu mutane aka kira sallah to su da suke ciki sai su sallar su saboda suna cikin masallaci already sai da kace waje kakka fito daga gidanka ka kira matarka kai sallah in ta zuku ne an gane ta zuru shikenan sai ka kira abokin ka kaninka ka ce to wani zo mi sallah <laughs> ina ba ta gane ka zuru ya cewa wai to zo mi sallah shikenan kuma wallahi za a ba ka ladan ka cikakkiya kamar ka yi ta a jam'i saboda wanda yake ka zo jam'i shine ce ka zauna a gida kai sallah muna raya shi ba raya wannan sunna kuma in ba mutum ya ce zai yi sai ka ji an ce ne ai wannan shi dai ya cika abin nan ya cika kaza ina fata an gane ka yi kokari a tarbiyyatar da kanmu akan sunna sai ka zauna lafiya an gane wannan Allah ka shirye da mu saboda haka anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in akwai tambaya zamu amsa an babu kenan na'am Eh. yana karantar da su alkhairi eh shi ma zai samu lada amma bai kai wancan ba wancan shine manzo Allah ce hakki fi a ruwa yana roka masa gafarar Allah hatta lihitanu fil bahr haka manzo Allah yace hatta kifa yace kullu shay'in duk wani abu hulanka da rigan da ka sa agogo da kudin da ke aljihunka yana cewa Allah ka ji kan malam wani Allah ka gafarta masa Allah ka karbi tumansa haka manzo Allah yace kullum aikin kenan na'am eh na'am eh kawai abinda za ka yi in ka samu ɗanwanka musulmi in kuka haɗu ƙabbala Allahu minna wa minkum shi kenan eh, in ka yi wannan babu laifi ƙabbala Allahu minna wa minkum a matsayin gaisuwa ne yawa eh, na'am eh. laifi ne babba ne eh, bi ma'ana da juma'a adan nan da ake samu shi yayi condemn kawai a zai samu ladan sallarsa amma na juma'an nan da ake rubuta ba mala'iku na rubuta list bane to shi condemn za a cire shi turin shalis na'am eh oh. eh na'am ta ce mai mahimmanci ya ce mutum ne ya aurar da ɗiyarsa sai Allah ya kaddara matar ta mutu a gidan mijinta da baban da mijin waye ya fi ƙarfi mijin ya fi ƙarfi mijinta ya fi gawar shi ne yake da iko ya sarrafa ta yadda yake so abinda yace ya ce za a yi shi za a yi ya fi ƙarfi wanda kai ka haife ta jinin ta ne amma mijin ya fi ta ƙarfi kai baka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ibn Majah ba yace lan tu'addi maratu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha sallar da mace ke yi Allah ba zai karba ba sai ta sauke nauyin mijin tukunna ai shi sa manzo Allah ce sun fi yawa a wuta ina fata an gane yanzu in ka aurar da iyarka ba ruwanka da mijin ina fata an gane ba ruwanka ka ce wai yanzu ina so yata in kai haka ka jefa ta cikin jahannama in mijin ya ce bai yadda ba kuma ta biye maka to confirm in tana haka sai ka shiga wuta confirm matakar tana aurenka tana auren mijinta da ai miji ba karamin veto power musulunci ya bashi ba in dai ka riga ka bashi diya to ba ruwanka an gane wannan yawa eh na'am a kewaye shi da hands ko a sa mai katanga dogo na ɗauki masu gadi kowane kusurwa a sa ɗaya can ɗin ba zai yi ba shi ne ka'idar Allah ka shirya ta yi. na'am alaikum salam eh tun daga dai takwas tun daga takwas zuwa sama eh tun daga takwas shi za ka ga dattijai Allah ya ji kansu za ka su. ba sa wasa da wannan daman za ka ga dattijai wani wani latest karfe ta za ka gan shi a matsalaci sai an fito eh kaga wannan ba karman alkhairi bane mala'iku na suna ta musu addu'a amma muna nan abin duniya ya hana mu eh Allah ka shirye da mu na'am eh eh duk wannan ba daidai ba ne eh duk wannan bidiyoyi ne wanda ba za Allah ya hani a kai eh masu yi Allah shirye su mu kuma Allah ya kare mu daga fada cikin irin wannan kuma tun kana da rai kai wasiya gaya wa ƴan uwanka in ka mutu baka yadda amma wannan ba an gane don yanzu ne kake da dama kana mutuwa shi kenan sai yadda aka yi da kai yanzu ne da kake da rai ka ce ga abin da kake so in ka mutu ba ka so a maka irin wannan a makabartanka an gane a kabarinka ba ka so a yi maka duk wanda ka iya yi ka ce ba ka yafe ba Ku shi ne ka san mutane in ba haka kai musu ba za su bari ba shafin da ana yi mushe mun yi <laughs> Allah ka shirin da mu na'am eh eh sosai mana me za bai biya ba in ma dan aljanna ne fa wannan kin biyan bashin zai hana shi shiga aljanna waye ce ya ba su tarbiyyar da ya dace ai saboda bai ba su tarbiyyar da ya dace ba ne ya sa da ya ba su tarbiyyar da ya dace ba za su yi haka ba don kudin nasu ne ai ba nasu bane shi ya tara kuma yanda ya mutu su ma haka za su zo su mutu kuma za su bar su ma me wanda zai wanda za su gaje su abin da nake so mu gane mun riga mun fifita duniyar mu akan lahira yanzu dan na fara kasuwa sai ka ji an ce a sashi a play class haka ne sannan yana tasowa yanzu a har nan reno ma akwai ɓangaren reno ko? private eh, schools duk suna da wannan sai ka garo ɗan wata shida an kawo shi wata nani kawai an yanyanyan an ba shi kawai maman shi ta je wai ta tafi aiki ta je neman kuɗi ina ba ta an gane sai a dawo da shi a miƙa yaran sai su dinga biyan kuɗi ai wannan iso ce kaga ai da ɗan sauki saboda za ta sa kaji kawai duk tunanin kaga duk duniya bal tu'siruna al duniya amma ba sa yaron su ya buɗe baki da karatun ƙur'ani a kai shi islamiyya da wuya ka ga mutum yaron shi ya fara iya magana ya fara kai shi islamiyya sai ya kai shi boko daga nan sai a ce to oke kuma putin ne islamic school ne dan kokarin kenan kafan shi islamiyya ya dab ya fara iya magana da ayar Allah ka gani kaga kwakwalwar zai bude ko ba zai bude ba amma duk ba mu da wannan tsarin sai dai ka gane ce a ah, ni in ma private school din zan kai shi a za kaza kaza wani private school din ma za ka ga majority masu kawo ƴaƴansu musulmai ne amma ko dan ba a yadda su sa ba kuma suna nan is the best school is the waye waye waye ka gano kuranka a gaban Allah a dole jami'u su bibbige su ba ko ba shi bane ka gane karatu ba yi da has nothing do with your dressing ko kawai a baka theory ka ɗauka a baka me formula ka rike kai grafin shi kenan abin da yake bukata to amma me yasa a ce dole sai kai dressing iri kaza ka san akwai wani lauje cikin nadi in karatu ne kawai a ce maka menene baka quadratic equation yi solving kenan ko ka baka simultaneous equation yi solving logarithm yi solving wannan waye shi kenan ka gama ai karatu ne da kwakwalwa ko to amma me yasa sai a ce dole sai ka sa dressing iri kaza akwai manufa ai karatu has nothing to do with your dressing karatun kawai ana so yi graphing din equation din ne yi applying din sa an gane to amma yanzu sai kaji an ce ah to me yasa yake kaza in an ga in mace ce aka ganta da hijabi zungurere har kasa musamman mata sa niqabi to ana ganin ta wani in da za ta yi turanci daga wancan abin nan ba ta kai ta iya turanci ba sai ka ji eh. sai ka ji ana cewa so you civilized and you are still wearing this thing an gane to su abinsu language ne turanci is just a language an gane ka gane bambancin this is just a language amma abin da ake so ka gane karatun ka iya shikenan ka iya rubutu ka iya karatu shikenan ka san kaza ka san kaza sai ka apply din sa zamantakewa ne na rayuwa ba wanda ya hana ka neman irin wannan saboda zamanin da kake ciki amma ya dace da tarbiyyar addinin ka shikenan an gane shi sa zaka ga zaka ga irin su zaka ga da iya kuma kwakwalwar zero empty vessels haka za ka gan su zan manta ba lokacin da muka je muka yi nysc muka je headquarter abuja wani aka ce if you know you are from uk and, uh, and america queue here su layansu guda ɗaya ne other countries come and queue here <laughs> wato ya ku bayi ke nan wallahi wani gaye da ya zo wurin dan yadda ka san yaro ya yi kashi a famfas ya zazzago ko wannan shi haka yake ya zo nan gashi ya sa wani hula haka takalmin shi kaman na hawa doki ya dinga what's up baby what yadda ka san abin nan duk ya dame mu a wurin amma in sa zai tonu aka ba mu fom mu cika da aka ba mu fom mu cika a cikin fom din aka ce indicate your tribe akwai wajen da aka sa indicate your tribe yana zuwa sai sa english hey ya mara ce matan ya ce hey people who kuna kon see you see this mumu we are english eh? <laughs> ya ga mawa mawa mawa ta ce don mawa mi see this mumu <laughs> abin da kai shi dan allah <laughs> wala cin zo wajen ya addabe mu cin ta mai haka shuru ya ya sulale su yi kawai ya tafi ya jefo ya dace ya tona kansa asiri da ma bai dame mu da whatsapp whatsapp ba a ba gano kowaye shi ba a je da kiki ne ba abin da ya sani kawai ya je ya je kallon gidajen sama ne a Amerika abin da ya gane <laughs> eh. Eh. Eh. haka ne Eh. Eh. <laughs> yana da laifi mana me yasa bai biya ba a lokacin eh, an sa wa abin ajali to ai sai ya ƙara sanar da danginsa cewa wane yana bi na kuɗi idan na mutu ko da yau na mutu ko gobe na mutu don Allah ku tabbatar an biya wannan bai shi ne amfanin kabar ƴaƴa na gari kenan don abin farko da za su fara yi shi ne su biya bashinka to amma in ba na gari ba ne kawai zai ce kawai a kasa musu kawai su raba a kasa musu su raba in kuma aka kasa musu ba zai musu amfani ba eh ina ba ta an gane saboda mutuwa mutane da yawa suna mutuwa na ƙarshe za a ba shi zunubi? <laughs> eh za a ba shi zunubi Allah ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu mu muke raya matattu mu rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai da sahun aikin da suka bari a duniya akwa sahun aikin uba ne manzo Allah ce alwaladu bi kasbi abihi ta yana daga cikin aikin uba in yi alkhairi uba zai samu lada in yayi sharri ma haka in uban bai bashi wannan tarbiyyar ba amma in ya bashi tarbiyya sai ya kwace Allah ya sani ba zai kama shi da wannan laifin ba an gane Allah ya shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara dabi'un mu da muka karanta jiki Allah ka karɓa mana wanda kai kuskure ya Allah ka yafe mana ka kafarta mana mu. inda ka haɗa mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida a aljanna yanda ka bashi dukiya ka bashi iko ya iya sarrafa wannan dukiyar a wajen aikin Allah har ya gina irin wannan wuri ya Allah mu ma ka azurta mu da dukiyar da ta fi tasa kuma ka ba mu ikon yin abin da yafi wannan kuma ka karba mana a matsayin ibada da mu da shi baki ɗaya shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka shiryar mana da su ka ba su ikon yin abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa ka ba ƴan uwanmu da suke kallon mu ko sauraron mu maza da mata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da mu da su gabaki daya ya mana albarka ya tara mu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk